yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na Litinin 27 ga watan 7, daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Maryam Dauda da Jamila Kabiru Fage. Kamar kowace litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A makon da ya gabata, mun fara duba batun magungunan da maza da mata ke yin amfani da su don samun ni'ima da kuma kuzari wajen saduwa. A yau, zauren matasa na tafi da tattaunawa akan amfanin irin waɗannan magungunan a cewar masu saida su. Shi kuma gumba, shi kuma yana ƙara wa mace ni'ima ne a cikin jikinta. Kin san akwai matan da a jikinsu ba sa da ruwa. busassu suke amma kuma irin waɗannan magungunan ba za su rasa haifar da illa ga lafiyar ɗan adam ba mai idan ka sha su ɗin za ka samun kare zakarin naka zai miki a wani in ya miƙe bai kwanta shi kenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shi kenan ya lalace ta gani wurin ba ba an samu rama Za ku ji amsoshin tambayarmu ta ƙarshen mako a kan dalilin da ya sa ma'aurata ke amfani da magungunan ƙara kuzari na gargajiya da ma na zamani duk da cewa likitoci na faɗakarwa game da yin amfani da waɗannan magungunan. A filin dafa-dafa kuma yau za mu ji yadda ake yin dambun aca. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Ku sani cewa kowane magani ka iya haifar da illa ga lafiyar ɗan adam. Ga waɗanda aka san illarsu za a iya sanin yadda za a yi amfani da su akan waɗanda ma ba a san illarsu ba kwata-kwata. To ko me yasa ma'aurata suke amfani da magungunan ƙara kuzari na gargajiya da ma na zamani duk da cewa likitoci na yin faɗakarwa game da yin amfani da waɗannan magungunan? Ga amsar wannan tambayar ta mu na Facebook. A gaskiya amfani da magungunan ƙara kuzari da ma'aurata ke amfani da shi suna amfani da shi ne saboda samun kwanciyar hankali ga junansu da kuma farantawa kansu. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Filin yau da gobe gaskiya kuka faɗa da cewar mafi yawan magidanta maza da mata suna amfani da waɗannan magunguna ne na ƙara kuzari duk da hatsarurrukan da suke tattare da su. Shawara ta ga masu amfani da ire-iren waɗannan magungunan ita ce domin dukkan wani ko wata da kan amfani da waɗannan magungunan yakan zamo masu jiki a kwana tashi za su kai lokacin da ba su iya aikata komai idan ba su sha waɗannan magungunan ba sako daga aliyu usman taka lafiya hausa mentality ne kawai wai kada matarka ta rena ka su kuma matan wai don ta mallaki mijin kawai don kada ma ya yi tunanin ƙara wani auren sako daga baban gida babaju komai da lokacinsa jiki ma yana buƙatar hutu sai a riƙa yin haƙuri domin jiki ma ya huta ba sai an sha magani ba. Sako daga Bafu Patrick. Hmm, faɗan da ba ruwanka daɗin kallo. Allah ya sa masu yi su gane gaskiya. Sako daga Bilkisu ɗan Ladi Umar. Eto, eh a sani na wasu suna amfani da shi ne, sakamakon ba su da kuzari. Wasu kuma ba wai ba su da kuzarin ba ne. A'a, kawai suna yi ne saboda iyalinsu su ce suna da ƙoƙari sosai. Sako daga Hamisu Lecturer. saboda yin hakan kan ƙara danƙon soyayya ga ma'aurata. Sako daga Bashir Alhassan Ibrahim. Komi ya fi daidaituwa in aka yi amfani da su, in ba haka ba mace sai ta rena ka. Sako daga Sabiu Umar Ahmad. Ni kuma a ganina su ma likitocin suna so a dinga sayan nasu ne a bar na gargajiya, in ba haka ba, ai magani sai gargajiya. Sako daga Ibrahim Usman. Tabbas yau da gobe da akwai ma'aurata da ke amfani da magungunan gargajiya na ƙara kuzari musamman ma mata wai don su burge mazajensu duk da cewar likitoci na faɗakar da mutane illar amfani da waɗannan magungunan amma sai ka ga mutane sun yi biris da kiran da ake yi musu saƙo daga nura bello daraja kasar gusau To a yau zauren na matasa ya leƙa babban birnin tarayya Abuja inda Madina Dauda ta yi hira da Malama Mariya Jibrin mai sai da magungunan mata inda ta yi bayani akan amfanin magungunan. cikakken sunanki da abin nan sunana mariya jibrin isa sunana kenan amma lakanin sunana da kowa ya fi sani na da shi shine innaku to za mu fara da kayan mata kin jima kina saidawa eh na jima ina saidawa shekara nawa zan samu kaman shekara goma da nake da na fara sana'an kayan mata cikin shekara goma nan za ki ce kin samu amfani sosai? Gaskiya na samu amfani sosai na taimaka ma kaina nima da 'ya'yana. 'Ya'yanki nawa? 'Ya'yana biyar. Shekara nawa kenan yanzu kika yi kina aure? Zan samu kamar shekara goma sha biyu. Kina aure? Eh. To yanzu mu fara da kayan matan da kike sayarwa. na ga wani da kika ce mai sunan shi haƙƙin maye haƙƙin maye haƙƙin maye me ake yin amfani da shi haƙƙin maye shi haƙƙin maye yana da kyau a jikin ya mace don amfanin shi sai in har mace ta aihu wannan jinin aihuwa in ya zuba a jikinki to amfanin shi ya ƙare a jikin ya mace shi har tsufanki ma yana amfani da yana miki amfani a jikinki shi haƙƙin maye haƙƙin maye kenan sha ake yi sha ake yin ta za ki kaɗa shi ko ki sha da yogurt ko ki sha da madara ko za ki iya ma ɗibawa kina lasanta haka shi amfani kowane rana eh za ki iya amfani da shi ba ko da wani rana kullum kullum ba bai fi a sati ki sha kamar so biyu ko so uku za ki amfani da shi to sai kuma wannan da kika ce mai gumba shi kuma gumba shi kuma yana ƙara wa mace ni'ima ne a cikin jikinta kin san akwai matan da a jikinsu ba sa da ruwa busassu suke to in suna yawan cin wannan gumban dan gumban ma iri-iri ne akwai mai kyau akwai mara kyau to za ta dinga ɗiban shi tana cin shi don za ta ji gafin maganin shi ma yana da yawa kuma bayya illa shi amfanin shi kenan a jikin mace to sai kuma wannan ɗayan da kika ce mai kin ce sunan shi man ayu shi kuma shi kuma man ayu mai ne mai inganci matsi ake yi da shi don wasu suna yawan faɗi akan cewa matsi yana da illa to ba kowane matsi ba ne yake da illa kamar mes especially man ayu eh. shi man ayu matsi ake yi da shi duk inda namiji ya kai ga neman mata a waje in har kina yawan amfani da wannan man ayu. gaskiya yana ragewa don zai ji baya bukatan kowata mace kusa da shi in baki ba saboda wannan man yana taimaka ma mata sosai wani ma ko baya sauraron kidan akwai mazan da ba su damu da su kusanci matansu ba sai a yi sati hudu sati biyar ma wani bai kusance ki ba amma da zaran kin yi amfani da wannan man su ɗaya kika yi wannan matsi da shi to in Allah ya taimake ki insha Allahu to ya dinga waiwayen ki kenan sai ke ma kin bashi haƙuri kin ce dan Allah ya yi haƙuri ya bakki haka shi kuma amfani shi kenan to da man ayu da gindin ayu din nan da kika nuna iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane kowanne da amfanin shi shi gindin ayu dafa shi zaki a ruwa bayan kin dafa shi a ruwa zai dahu da kansa ma budewa yake yi a cikin ruwa wasu suna shan ruwan wasu kuma tsarki suke yi da shi shi kuma yana matsa mace yana matsa mace duk sanda mijinki ya kusance ki zai ji daɗin ki shi ma aikin shi kenan shi gindin ayu to shi menene shi wani kifi ne a cikin ruwa yake akwai namijin shi akwai macen shi macen ne mai namijin ne kuma ake samun gaban a tare da shi to yana da amfani sosai don ainihin shi ma in kika ɗiga ma ɗa namiji a hannun shi daga ƙasan ki ga yana ɗiga kuma bai zube ko ta ina ba za ki ga yana ɗiga to manya-manyan masu kuɗin nan wanda ba su da ƙarfin gaba kwata-kwata da shi suke amfani don ana siyar musu da shi dubu hamsin dubu ɗari ɗan ƙaramin kwalban shi kuma kamar in ɗa yana ciwon kunni yana maganin shi wannan man yana da amfani sosai a jikin dan adam yana da aiki sosai to wannan mai bawon gyada kuma fa shi kuma wannan bawon gyadan shi ma yana da amfani yana da mahimmanci sosai shi kuma wannan bawon gyadan suna ne aka sa mata mai bawon gyada saboda maganin da bawon gyada shi kuma za ki ɗibe shi ki zuba shi a ruwan shayi ki sha shi to bawon gyaɗan yana wani muhimmanci kenan yana da wani muhimmanci kenan maganin ita muhimmancin shi wannan bawon gyaɗan da shi ake ɗiban maganin daidai din shi daidai din wannan bawon gyaɗan da shi ake ɗiba a shashi shi ma yana da kyau a jikin ya mace sosai duk yana da kyau a jikin ya mace yana gyara mace shi ma to me dabino fa me dabino mm. shi ma yana ƙara ma mace lafiya a cikin jikinta kuma yana ƙara mata ni'ima a jikinta ba za ta samu ko matsalan irin ciwon mara haka in kika sha shi shi kuma amfanin shi kenan shi yasa ake kiran shi mai dabino saboda ai dabino yana maganin ciwon ciki in kika ci shi amfanin shi kenan to ba shi da illa kenan in ka ci da yawa a'a baya illa ai dabina ba ta illa tun da maryam alaihi salam shi ta ci lokacin da ta haifi annabi isa alaihi salam ta shayar da shi da dabiniya to shi yasa aka ce ma ko kina ko iya dabina ma kadai kike ci ya wadace ki a maganin mata mun san cewa waɗannan magungunan na haifar da illoli masu yawa ga lafiyar masu yin amfani da su? Ga likitan mata Dr. Ilya Uche na asibitin Gawaye a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Ita dama a can dama aka ce ita ziyagara ɗin wanda ya kamata ya shata sai an diba jinin shi an ɗauki jini bai da tension ko bai da diabetes. Kuma bai kamata ba yanzu ita illar da aka ta ita ziyagara ɗin. In ka shata jinin ka zai kewa da kari. Inda ya kana da hypertension kenan jinin ya ƙara kewaya kenan effectivement dole ka samu matsala a samu wanda kana tsakin jama'in ma ka mutu kin ganin wannan abu ai shi kuma kankan shi ba tarihin kwarai bane ka bar mai iyalinka don yanzu shi mazan ana samu bancin wannan ma a rikar da kadan ai ana samu wanda in zakarin nan in ka sha in ka sha maganin da karhi idan zakarin ya tashi bai kwanta to kin gani abin da aka cikin siriyo sai an zo an koma an zo likita an yi tiyata da a samu zakarin shi kwanta inda shi wannan abin akwai manzanin shan shi to mutane yanzu kurum in suka suka samu wannan masu sai da magungunan nan a ina maganin ba da kari ko a warce kasa ko ko gafara mota ko ko yan kude marar duka akwai su mun sani muna ganin su na idan ka sha su din zaka samun kare zakarin naka zai a wani in ya miƙe bai kwanta kenan kun gani na wurin kuma an ka ce idan zakari ya miki ya wuce awa hudu shi kenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shi kenan ya lalace ita gani wurin ba ba an samo rama kin gani duka abubuwa ne wanda vraiment yaro dai mai karhi kamar dan shekara ashirin da biyar zuwa shekara talatin da biyar bai kamata bai sha su mai yau take ga an ce mutum da an samu shi amarya zai zuwa musamman wurin dakuta ke dakuta gobe amarya za a za zanen samun amarya a ƙara min karhi deja kana da karhi kuma kace a kara ma karhi hmm? ana samu kamar masu diabetes su da ma ƙarin su daga gini su wannan ana ɗan taimaka musu da irin wannan magunguna amma shi ma sai an diba in zuciya su ba ta da matsala mai kamar samari dai mai shekara 20 zuwa shekara 35 ban ga unwanan shan gara ba gare shi tunda cikas za ta kawo mai zuwa gaba mm. don bai san illa ta bane da haka ne mutane ke ta shan su a wata shekara da ni conference wurin wasu mata da suka tambaya a ƙara ba su bayanin wannan magunguna da ake sawa na mata su ji daji tsakanin jama'a suna jama'i da mazan su to amma sai muka ɗauki wannan wanga magunguna na gargajiya wanda ake yi da kunnan itace ko da sanyin itace wanda ake dakawa a ce mace ta ƙorasawa cikin farji don ku da muka yi wannan lissafi sai muka ga effectivement dabor suna ba da infection ita kuma infection din nan mai bakin nan na ma'aihuwa shine muke ce ma call don ku daga nan take farawa to ita wannan infection ba ɗauki matakan ne ba za ta fara da ƙuraje na bakin wannan ma'aihuwa to idan mace tana jama'i in ta zunta da maza da yawa kamar mata masu mazaje da yawa da ko masu zaman kansu wanda wani duk su ne ke wannan abu to wannan wurin na bakin ma'aifa idan deja yana gwalishewa kuma kowa ya zo ya kawo nashi cuta to daga nan ne ake samun matsala na kansar na, na da litiris. don ku wani bi wannan itace da ake sa cikin farji su ka kawo wannan infection ta fara da wannan yan kuraje na bakin na bakin na na, na kuma in samu ana jama'i da maza wanda wanga shi zo wanga ya zo don ku daga nan ne ake samun wannan matsala ta kansar jikon don an tuka da muka yi namu nazari mun ga ke wannan magunguna na gargajiya da ake sawa cikin farashi na mace ta ji daɗi suna da illa sosai bisa matancin mace zuwa gaba dai mun gani kai suna kawo wannan cuta ta sankarau. kira na na farko dai ne zan cewa mata su yi unwani da baiwar da Allah ya ba su sai ta dinke mace ta san ita mace ce kuma ta kowane hanni tana da wasu isingomi da za ta jawo hankalin mijinta kuma ya ji in yayi jama'i da zai zai bayan bukatar shi ta biya kenan in fuwa ki kisa cikin kanki ba ki iya biya bukatar mijinki sai kin ta kin ware wasu shaye-shaye ko kin ware su ture-ture itace cikin farji wannan ya zama kya kasa kenan mijinki in ya san baki iya biya mishi bukata sai kya wannan eh, kwaskwarima kenan daga nan shi kankan shi zai rage san ki bisa ki bantan shi kuma su wa'ancan magunguna da ake turawa cikin farmasi cikin kemis kemis su kankan suna da illa bisa hawan jini da bisa zuciya don ya kamata mutane su yi hankali su yi hankali a magungunan nan a yi hattara tunda magungunan nan ba su da komi ga jikin ɗan adam sai illa ba su da komi don ka kasawa ce kuma macen da ta san ba ta biya mijin ta bukata sai ta yi shaye-shaye idan mijin na ta gane da haka nan shi kan son shi zai rage ya bisa gare ta kin san cewa jiya ne diyan shahararriyar mawaƙiyar nan marigayiya Whitney Houston ta rasu bayan da aka same ta cikin kwamon wanka a some? Tun ranar 31 ga watan Janairun wannan shekarar yarinyar aka same ta wato tana ma asibiti wata bakwai kenan yanzu. Bobby Christina Brown. Bobby Christina, sarki. To, kafin mu je ga filin dafe-dafe ku shakata da wannan wakar daga Whitney Houston. To yanzu kuma lokaci ne na filin dafe-dafe kuma a yau ɗin Halima Abdullahi za ta koya mana yadda ake yin dambun acca. Eh. To ma sauraro yau a wannan madafi nawa na tanadan muku kayayyakin da za a haɗa dambun acca. To uwar gida abubuwan da kike bukata zaki tanadi ita kanta acca sannan ki tanadi ganyen zogale ko na alayyahu ko kuma kabeji sannan uwar gida kina buƙatar karas da koren wake sannan da albasa da ɗan attaruhu da kuma mai to idan kika tanadi waɗannan abubuwan da fari dai uwar gida tun a wasu lokuta dai da suka wuce mun kwatanta mata yanda madambaci yake to sake tanadi wannan madambaci naki sai ki kawo wannan ita acca sai ki ɗan yayyafa mata ruwa idan kika yayyafa wa wannan acca taki ruwa sai ki ɗan zuba ta a cikin wannan madambaci naki ki rufe ki ɗan turara ta kaɗan kar ki yi mata turare da yawa sabida ita ita dai acca ba ta da ƙarfi kamar tsaki ko kuma shinkafa to idan kika ɗan turara ta to dama a nan gefe guda kuma uwar gida wannan karas naki kin kankare shi tas kin wanke kin gyara shi kin tsaftace shi ita ma albasa kin yayyanka ta kin gyara ta kin gyara ki, sannan kuma uwar gida kin kawo wannan koren waken naki shi ma kin yayyanka shi nan kuma ga ganyen alayyahunki inda shi zaki yi in kuma na kabeji ne in kuma na zogale ne su ma duk kin buƙace su to idan kika tanadi waɗannan abubuwa gaba ɗaya uwar gida wannan accen naki da kika ɗan turara ta minti biyu zuwa minti uku sai ki kawo waɗannan abubuwan kayan lambun naki sai ki zuba a ciki ki haɗa su ki juya su sai ki kawo mai ki zuba ki kawo sinadari mai ƙarawa abinci ɗanɗano shi ma ki zuba a kai ki haɗa su ki juya su haɗa jikinsu sai ki ƙara zuba ruwa a tukunyar ƙasan madambacinki sannan na nan kuma dama kin nemi wani ɗan buhu ne ko wani ɗan faranti kin saka a ciki yadda dai muka fasalta miki madambaci sai ki kawo wannan haɗaɗɗiyar acca naki da waɗannan kayan lambu sai ki zuba a kai idan kika zuba sai ki mai da murfi ki rufe sake bata irin minti goma zuwa minti ashirin wanda wannan haɗe-haɗen kayan lambun naki sun haɗa jikinsu kuma sun dahu daga nan sai a juye a abin juyewa uwar gida na san dai acca tana da muhimmanci musamman ma ga irin masu ciwon siga na san masana kimiyyar abinci suna ba su shawara su ci sannan kuma ga irin waɗannan kayan lambu su ma wasu abubuwa ne da ke ƙara inganta lafiyarmu da fatan uwar gida, dukkanin waɗannan girke-girken za a dinga yin cikin tsafta da kuma tsaftatattun abubuwa domin a ji daɗin ci da fatan uwar gida, za a gwada. Jamila na san inda Halima na nan da yanzu ta jiyo mana kanshin wannan dambun acca. Sosai <laughs> kuwa. ko take yi oho. Gaskiya. Amma <laughs> wai menene shi acca din ne? Acca wani hatsi ne dai kamar yana nan kamar kuskus mm. haka ana yin fatan shi ana yin dambun shi kamar yadda muka ji yadda malama halima ta yi mana bayani kuma yana da kyau ga musamman ma ga masu ciwon siga mm, okay. Eh, kamar da ta yi bayani to yanzu kuma ga ayar wannan makon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا wannan aya mai girma Allah maɗaukakin sarki yana karantar da mu cikinta cewa shi ɗan adam yadda Allah ya halicce shi shine idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama idan Allah ya so ya jarabce shi ya auna imaninsa sai ya girmama shi kuma ya masa ni'ima so idan ya ga haka shi idan taɓaɓɓe ne ɗan adam ɗin sai ya rika alfahari yana cewa lallai allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ni akan sauran mutane hakan sai ya zama maimakon dalilin godiya sai ya zama masa dalilin bujirewa sannan kuma ya ci gaba da cewa idan ko Allah ya ga dama ya jarabce shi faƙadara alaihi rizqa sai ya taƙaita mishi arzikinsa ko kuma ya bashi daidai iya abin da yake buƙata na rayuwarsa kamar yadda wasu malamai suka ce fa yaqulu rabbi ahanan sai ya ɗauki wannan maimakon yayi godiya ya ƙara himma wajen nema sai ya ɗauki cewa Allah ya ga dama ya tozarta shi ko ya wulakanta shi wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ya ce ta zo ne akan Utba bin rabi'a da kuma aba huzaifa bin al-mughira wasu kuma suka ce ta sauko ne akan umayya bin khalaf wasu kuma suka ce akan abi khalaf wayannan mutane sun kasance suna da girman kai suna da alfahari da kyan fuska da kuma dukiya da daraja da Allah ya musu a cikin yahudawa a cikin qurayshawa sakamakon haka sai Allah ya saukar yana nuna musu cewa wannan alfahari da suke yi wannan girman kai da suke yi wannan bijirewa da suke yi ba wani abu bane a wajen Allah madaukakin sarki illa jarrabawa ce da yake musu wadda zai tambaye su akai ranar kiyama sannan kuma yake ƙara nuna cewa wa'inda kuma Allah ya takaita musu dukiya ya takaita musu arziki su kuma da suke ganin cewa kaman su takaitacce ne to su ma wannan jarabawa ce a wajen a yin hakan kuma Allah ta'ala zai iya duban su ya musu sakamako mummuna sakamakon rashin godiya wannan aya idan muka duba ta a wannan zamani da kuma wannan tsarin rayuwa da muke tafiya yanzu a cikinta mun wayi gari a cikin rayuwa wadda babu wani mai daraja mai mutunci sai wanda Allah ya bashi arziki ko ya bashi daraja ko ya bashi mulki na siyasa ko na sarauta an wayi gari yanzu idan mutum bashi da dukiya ko bashi da mulki ko bashi da izza bashi da shawarar da zai bada aji masu mulki ba sa saurara sai masu arziki masu arziki ba sa saurara sai 'yan siyasa wannan kuma ah, alama ce ta karshen zamani kuma sabo ne ga Allah madaukakin sarki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana koyi da cewa lallai musulmi baya raina dan uwan shi musulmi kuma ita hikima tana bacewa a hannun mumini kowane lokaci kuma duk inda ya ganta zai iya daukar ta kuma asali idan muka duba galibi mutanen da suka fi ɗaukaka a duniya cikin annabawa ba masu arziki bane ba akwai masu arziki a cikin su amma galibi yawancin su manya daga cikin su makiyaya ne masu neman abincin yau da gobe wasun su talakawa ne sosai sosai saboda haka ba a son mutum ya ɗauki arziki a matsayin fifiko ko saboda yana da wani gida ko saboda yana da wata mota ko saboda yana da wani siffa na daban mu sani cewa wannan abu duka mai karewa ne kuma duka mu gaba ɗaya ga Allah madaukakin shi za mu koma kuma za a saka mu a cikin dan tsurkukun kabari wanda ba zai iya ɗauke mana komai ba sannan kuma za mu tashi gaba ɗaya mu tsirara a gaban mahalicci sannan wanda Allah ya takaita mishi dukiya kada yayi kwaɗayi kada yayi bara kada ya yi roƙo ana son mutum ya zamto mai ta'affuf wato irin mutanen da zaka gansu kamar suna da shi to amma suna kokari ne su nema kuma ba sa kaskantar da kansu a cikin al'umma kuma ba sa nuna rashin godiya ga Allah madaukakin sarki akan abin da ya musu saboda haka dan uwa musulmi ana son ka zama kana rabawa tsakanin godiya da nema tsakanin kyauta tsakanin kuma girmamawa tsakanin kuma mutunta wanda yake kasa da kai da kuma taimaka mishi Allah ta'ala ba mu sa'ariyin haka kuma ya taimaka mana kuma ya nuna mana wani abin da ya dace a rayuwa mai wasalamu alaikum wa rahmatullah to madalla to jamila menene abin duba a shirin namu na yau a wannan batun To Maryam ya kamata a ce mutane su zama masu bincike sosai kafin su yi amfani da magungunan gargajiya har ma da na kantin. Da mafi yawancin magungunan nan da ake saidawa hukumar da ke kula da magunguna a Najeriya wato NAFDAC kenan eh. ba ta yadda da su ba. wannan haka yake kuma sannan wani abin dubawa shine kowane magani yana da ka'idar shi maganin da bai da ka'ida yana iya janyo illa ga lafiyar dan adam sannan kuma ma bayan haka zaki ga cewa yawanci magungunan asibitoci za a ce maka suna iya haifar da wasu illoli amma yawanci na gargajiyan nan babu ma wata masaniya ko mai maganin zai yi ko an sha kawai dai banka ake yi gaskiya to Allah dai ya kyauta amin amin to Jamila ce tambayar wannan tambayar mu ta yau to mm. tambayar mu ta yau ita ce wani tsari za a fito da shi a koya wa matasa sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su iya rike kansu za mu kuma saka wannan a facebook ɗinmu. so don haka sai ku ziyarce mu a mu na wato a mu na facebook domin karin bayani akan wannan tambayar domin kuma amsa tambayoyinmu. To ƙarshen shirinmu na yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasan da ke cikin shi sai kuma gobe talata war haka in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin ya kuma ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Keith Holmes ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.